tun bayan da aka yi garkuwa da mahaifiyar mawaƙi dauda hutu rarara cece ku cire takaddama suka barke a kafafen sada zumunta wasu na yi masa fatan alheri wasu kuma akasin haka bangaren jami'an tsaro kuwa mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar katsina ya bayyana irin matakin da suka ɗauka da kuma halin da ake ciki tun bayan faruwar lamarin. Abubakar Aliyu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 aikata wannan aika-aika to alhamdulillah ana nan ana ƙara faɗaɗa bincike kuma duk wani ƙarin bayani da ya bullo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 To gode. A bangaren matashin malami da Hussaini Kano shi ko ya bada shawara ne ta musamman zuwa ga mawaƙi Dauda Kawutu Rararen akan matakin da ya ɗauka bayan da aka yi garkuwa da mahaifiyar tashi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن in إن السلام عليكم kamar yadda muke samun rahoto a dlc hausa suka bayyana cewa 'yan garkuwa da mutane sun yi garkuwa da mahaifiyar dauda kabutar muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya samar mata mafita ya dawo da ita cikin aminci da lafiya da dukkanin waɗanda aka kama musu ‘yan uwa ko iyaye Allah ubangiji ka mana ƙarshen wannan fitina a arewa ina so in yi amfani da wannan dama in ba wa dauda turara shawara na ga ana cewa an baza jami'an tsaro a neman mahaifiyarsa tabbas mahaifiya tana da mutunci da tasiri wanda za a gani mafi yawa al'umma sun kuma martaba iyaye mata akan iyaye maza duk wanda ya rasa mahaifiya shi zai ba da labarin daɗin mahaifiya da muhimmancinta da haka a matsayinka na wanda Allah ya rufa ma asiri rara ka use number two ɗinka kar a yi ma siyasa a ce wai za a baza ma'aikata su nemo mahaifiyarka ka bi hanyar lallama yanayin mu ta lalace za su kira ka ko kuma na san Allah ta yiwu ka neme su kai ta hanyar kusurhu sulhu duk abin da suke bukata wallahi gwanda ka ba su in aka haɗa shi da mutunci da kimar mahaifiya ba ina magana akan shaksiyin iyakai rara ba dukkan wanda ya san daɗin mahaifiya za ka iya sadaukar da komai akan mahaifiyarka don haka idan har aka ce wa ma'aikata suna neman su to za su iya cutar da mahaifiyarka ko wani abu ina ganin ka kyara duk wani siyasa da zai gare ka ka lallaba su ko rabu cikin mutunci ba wani abu ne suke so ba sai kuɗi sun ga cewa gwamnatin ta kuci to ko za ka rasa komai ka dawo baka da komai ina baka shawara ka neme su ku lallaba a baka mahaifiyarka idan ku aka baka mahaifiyarka advisably ka ɗauke ta kamar wannan garin wanda ka tafi abuja inda yake akwai security domin ba mu da abin da ya fi mahaifiya wallahi na ji damuwa domin duk mai mahaifiya zai auna ya ji yaya mahaifiya take amma wasu daga cikin wanda suke adawa da shi sun fito suna cewa ai shi ya ce tsaro ya samu arewa da sauransu na harshe da siyasa ya magana amma ana maganar mahaifiya in rara ma laifi bata taka ma ba ita mahaifiya bata zubin ma ba ba ma magana take ba ba wani abin da ya shafi social media ba mu duba darajar mahaifiya ya kamata don Allah mu dinga iya harshen ko ba rara ne aka kawo mahaifiyar shi ba dole duk wanda ya san mutuncin mahaifiya zai ji babu daɗi ga shekarunta ga kasancewar ta mace to amma ɗan uwa musulmi muna mantawa da ikawaniya ta musulunci annabi ya ce wato misalin mumini da mumini a kaunar junansu kamar misalin gangan jiki ɗaya ne Idan shi إذا اشتكى ta العليا تداعى له سائر الجسد بالسهر umma idan wani gaba ya kamu da ciwo ka ji gaba ɗaya jiki ya kamu da ciwo ko ba rarawa duk wanda wani abu musulmi ya same shi na takaici ku jajanta masa ku taya shi da addu'a ka manta da wani adawar siyasa ko wani abu wannan abun ba kawai wani wallahi ina jahilci da ke wasu daga cikin jahilan musulmi na arewa wannan musibin da kuke gani ba fa iya kan mahaifiyar shi ya taɗa ba ko kan wasu ɗaiɗaikun al'umma ba za mu gushe ba a cikin sallolinmu da addu'a Allah Ubangiji ya bayyana mahaifiyarka cikin ƙoshin lafiya da sauran al'ummar musulmi da suke hannun wa'innan mutane azzalumai in masu shiryuwa ne Allah ka shirye su in ba masu shiryuwa bane su kuma Allah ka fi mu sanin yadda ya dace da su ka ɗau mataki a kansu amma wallahi batun rara a matsayinka na ɗan siyasa wani gwamna ko wani hukuma ta yaudare ka wai an baza jami'an tsaro za a nemi mahaifiyarka yan garkuwa da mutanen nan ko yan ta'addan nan da yawa in suka ji ma'aikata suna neman su su ce za su kashe wanda suka kama din ko kuma su ce in ba a kawo kaza din ba za su kashe shi su ba da lokaci to ya kamata ka nuna mahimmancin mahaifiyarka ka toshe ka daga dukkan wani shirme ko mutum ya ce ka a biya kuɗin fansa eh kuɗi ne suke nema wannan daga gani ma ba sai an cima ba kuma sun sani kuma diya da aka da ɗan gari akan ci gari akwai munafunci a cikin wannan abu sannan wasu suna amfani da cewa idan mutum ya ɗauke mahaifiyarsa daga ƙauyen su kowa za a ce bai raya ƙauyen su ba ko ya bar dangi ko ya yi waye ba za ka toshe ka daga wannan ka tseratar da mahaifiyarka tunda babu lafiya a wajen ƙasa ce wadda muna cikin insecurity duk wanda ya san Allah ya rufa mishi asiri ko yana da wani matsayi yana da wata mahaifiya a wani waje da babu security to kar ka bari kanka ya kulle wala ka ɗauke ta ƙasar ta zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un babu dabara babu karfi sai a wajen Allah da haka in donan sakon na ya je gare karara wallahi ni mai kaunar mahaifiya ce kowace irin mahaifiya ce kuma ban ji daɗin wannan abin ba kuma ina taya kada addu'a kuma wannan ita ce shawara da karka bari kanka ya kulle da haka yan uwa mu ji tsoron Allah mu kula mu kula ƙasar mu tana cikin damuwa da haka duk wanda yake da mahaifiya ko wani jininka a inda yake in ka san cewa babu security a wajen kuma kana da dama Allah ya rufa ma asiri to wallahi da wasu talakawa ake hada baki ko dan uwanka ma a cutar da kai amma in wanda ya sa aka kama mahaifiyar tashi saboda siyasa ya amfani da wannan ko dan uwansa ne ko maci amana ko kuma a su ne muradin kansu suka zo suka kama ta to muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya tona musu asiri sannan muna hakurtar da kai kuma ka ƙara kwantar da hankalinka kai nazari akan wannan shawarar da muka baka Allah ubangiji ka kiyaye mu ka tsare mana mutuncin mu ka raba mu da iyayen mu lafiya ka ƙara wa iyayen mu mata lafiya har ma mazan da dukkanin sauran al'umma uh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a ƙarshe sai mu ce Allah subhanahu wata'ala ya kyauta masu kallo da sauraro kar ku manta idan wannan ya karanku da farko zuwa wannan tasha mai albarka mai suna sa tv news ku yi kokari ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna mana alamar karorawa domin ci gaba da samun sababbin shirye shiryen mu da zarar mun ɗaura